بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زاني درسي نتريبيو لبيو أشكين كراتمنا أمدة الأحكام نا الإمام عبد الغني بن عبد الواحد al-maqdisi al-jama'ini rahmatullahi alaih yau 17 ga watan jimadar akira hijira ta 446 kuma 19 kenan ga watan 12 shekara ta 2024 ta miladiya yau za mu tashi a kitabu talak ko babu talak a wata nuskar kitabu talaq a wata nuskar kuma babu talaq a cikin kitabul wasaya a cikin kitabul wasaya amma dai mafiya yawan nusa din sun tafi akan kitabul talaq sai dai shi a nusar ibn al-mulaqin shi ya kira shi babu talaq karkashin kitabul wasaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل نعم آه، <clears throat> نشي كتاب الطلاق wato wannan littafin littafin at saki a ne zai biyo bayan annika aure ma'anar at shi ne sakin abin da aka daure sakin abin da aka daure akan ce mamace saba idan wato haihuwa ta zo mata kamar wato cikin ya daure ta ne saboda haka an haihuwar ta zo kamar an ta saki abin da ke cikin cikinta a wannan shine asalin ma'anarsa a harshen larabci daga wato sakin abin da aka daure saboda haka yana da ma'anar al'irsal saki da bari ya tafi amma a shari'a shine wato a hallo ismatin nikah hallo ismatin nikah hallo ismatin nikah kullihi aw ba'dihi bi alfazin makhsusa haka Sheikh Al-Saidi ya yi ta'arifin sa a cikin sharhin sa na umda na wannan littafi wato a ma'anarsa shine sakin warware a da baibayin aure gabaki ɗaya da baibayin ko bangare daga naka da lafuzza waɗanda suka ke bantattu da yake nufi da sakin wato ƙaidin aure gaba ɗayansa shine sakin da yake babu komai a cikinsa sakin da babu komai a cikinsa kaga an warware auren gabaki ɗaya au ba abu ko kuma wato sakin bangaren ƙaidin aure shine kamar saki na rajiri da yanzu kaga idan mutum ya saki matar ta saki daya ko saki biyu ba a warware kaidin auren baki ɗaya ba tunda ma dama tana cikin idda har a lokacin nan matar ta ce domin zai iya dawo da ita amma waɗansu malamai ba su ba yi itibarin wannan a matsayin ta'arifi ba kawai sai suka ce sakin kaidin aure da baibayin aure mutlakan ba tare da sun yi tafsiri ko gabaki ɗinsa ko ba gabaki ɗinsa ba tunda shi ma kansa wanda ya saki saki ɗaya ko saki biyu idan har ta ƙara idda ai shi kenan an warware auren dole ka an sake ɗaura aure kafin ta dawo saboda haka shi yasa waɗansu malamai ba sa ganin su sanya ƙaidin au ba a bibi ɗin nan sai kawai suka ce hallu ƙaidin nisa hallu ƙaidin nika bi alfazin maksusa warware da baibayin aure ɗaurin aure warware wato da baibayin aure da lafuzza ke tsantattu lafuzza ke tsantattu wato bi ma'ana ba kowane lafazi ne ake yin saki da shi ba sai lafazi wanda yake a cikin shari'a an ɗauke shi a matsayin saki a bayyane ko saki bisa kinaya a saki bisa jirwaye da kamar wanka shi saki duk da yake ina ganin zai a zamu karanta a cikin nam shi saki hukuncin hukuncin asali menene hukuncin saki waɗansu malamai suka ce asalinsa halal ne a wato idan babu wata bukata ka yi saki wannan ya halatta amma waɗansu malamai suka ce a'a asalin saki asalin saki wato makruhi ne ba a san sa ba a yin sa sai idan akwai bukata amma in ba bukata yin saki makruhi ne saboda abin da yake biyo bayansa na cutuwa domin shi kansa mijin yana cutuwa da saki matar tana cutuwa da saki haka zalika zurriya sukan cutu da saki haka wani lokaci ma har yakan kai ya taba alakar dangantaka tsakanin gidan gidan namijin da gidan matar sai zamanto zumunci ya tafi tana ɗaya daga cikin sabubban zumunci shine surkunta to saki yakan kai ya zuwa da ba wannan bakin tsakani bal shi yasa ne bal akwai ma da cikin malamai kamar yadda alfabi abu ya ya ambata wanda yake riwaya ce a matsabar imam ahmad cewar a cikin halin da aka yi saki ba tare da bukata ba kawai mutum ya saki bayan babu bukatar a yi saki din to ya tafi a ya ce wannan akwai riwaya daga imam ahmad ma da yake haramtawa ba ma yake karhantawa ba don kuma aka tsaya aka duba waɗannan mafafi abubuwa na barna da ke biyo bayan saki yana karfafa kaunin da kan cewa a kannan halin saki yayin da zama babu kasuwa ya zuwa gare shi shine makaruhi ne to shi yasa nema waɗansu malamai kamar yadda yake ra'ayin Sheikh Abdulaziz bin ba suka tafi akan karɓan hadisin nan da ya zo na Abdullahi bin Umar abghadul halal ila Allah afsala mafi munin halal mafi kin halal a wajen Allah shine saki wannan hadisin malamai da dama sun raunana shi kamar yadda yake a Sheikh Nasir albani rahmatullahi alai ya tattaro maganganun magabata kuma ya tafi zuwa ga raunin hadisin cewa abinda aka rawaito hadisin hadisin mai rauni ne amma ya tabbata hadisi ne mursal saboda haka a wajen malamai da suke karban alhadithul mursal kamar yadda yake ra'ayin matabar imam malik da kuma imam ahmad a shima a wata riwaya za su karɓi wannan hadisin to kenan wato a waɗansu kuma sun yi suka akan hadisin hatta ta matanin su suka ce ta yaya za a yi Allah ya halarta abin da kuma ya baya so abin da ya ƙi abin da duk Allah ya ƙi to ta yaya za a yi kuma ya halarta shi to waɗansu suna duba kan cewa akwai manzila wanda yake je kai a ce masa makaruhi mutlakan nan amma sai a ce halal ne tare da kan cewa barin su ne shi abin da ake ce na tarko aula tarko aula barin su ne hmm. shi makruhi idan ka bar shi akwai lada amma kamar shi saki barinsa ba zai zama to cewa za a baka lada in ba kai saki ba akwai lada da ake rubutawa na wanda bai yi saki ba sai dai a ce wannan shi dai tarko aula ne barin sadin shi ne ya fi saboda abubuwan da za su biyo baya na mafafi kama wanda muka ambata to wannan dangane da asalin hukuncin kenan amma shi a ƙashin kansa shi saki hukuncen hukuncen taklifi ɗin nan guda biyar suna zuwa masa hukuncen hukuncen taklifi guda biyar suna zuwa masa yana zamantowa halal idan ya zamanto cewar mutum ba shi da buƙatar ci gaba da zama tare da iyali tare da mace sannan kuma a wato akwai abubuwa waɗanda suke take sanya mata waɗanda suke na mashakka a gare shi kuma ba zai iya wadatuwa gabarinta ba shi da bukatarta sai zama da ita sai dai kawai ya ƙara masa nauyi to a cikin irin wannan hali ya halatta ya rabu da ita domin a cikin wannan halin zaman wato hukuncin halaccin yayin da ya zama to zaman da rabuwar duk matsayarsu ɗaya tun dama shi ne ma'anar halal istiwa'ul amra wato istiwa'ul tsarafai ɓangaren biyu duk su daidai wato rabuwa da ita saboda kasancewar wato ba shi da buƙatuwa ya zuwa gare ta da riƙe ta saboda ganin kan cewar wato dai a yi wannan zama ne tare da mace kama yayin da ya zama tukan cewa zama tare da ita ba shi da wata bukata tunda watakila yana da wata matar to amma ita kuma zama tare da ita ba wani fa'ida da yake karo masa sai ma wahala sai mashakka to a nan wajen halarci shi ne suke cewa a nan wajen ya halarta ya rabu da ita yana towa a wajibi yana zamantowa wajibi shine kamar idan mutum ya yi ila'i wata hudu suka cika bai dawo ya ci gaba da zama tare da matarsa ba kun tuna hukuncin ila'i ai kun san ma'anar mutum ya rantse cewa ba zai kusanci matarsa ba to mudda nawa aka bashi lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wata hudu aka bashi to bayan wata hudu din nan in dai ba zai komo ya ci gaba da alakar auratayya da matarsa ba wajibi ne ya saki wajibi ne ya saki idan ya wuce kwana ɗaya bai yi saki ba ko bai komo ba to yana cikin saban Allah yana cikin saban Allah haka zalika wanda aka ba shi hukuncin ilayi, inda akwai wanda yake ba ila'i ne ba amma ana ba shi hukuncin ila'i wanne ne wanda ake ba shi hukuncin ila'i a wato mutum ya ƙaurace ma matarsa sama da muddar ila'i bai ce ya yi ila'i ba amma ya ƙaurace ma matarsa har sama da wata hudu ta wani ana ba su hukuncin mai ila'i ko bai ce ya yi ila'i ba ko bai ce ya yi ila'i ba ka wani ya ɗaya da cikin masifar da take faruwa yanzu mata da dama suna kukan cewa suna zama wata biyar wata shida shekara ɗaya shekara biyu su ba ruwansu su to duk wannan ba ila'i ne ba amma a shari'a mai ila'i wannan shine almuli hukman a hukunce mai ila'i ne to shi ma in wata hudu suka wuce bai dawo ya yi alaƙar auratayya da matarsa ba ya dawo ya ci gaba da alaƙar auratayya tare da matarsa kamar yadda miji da mata suka saba to wannan yana cikin saban Allah a lokacin nan wajibi ne ya saki idan ya san ba zai iya komawa ba wajibi ne ya saki in bai yi saki ba to duk ƙarin kwana ɗaya da ya akan wannan yana cikin saban Allah yana cikin sabon Allah kuma wannan yana daga cikin kaba'i ruzunu yana daga cikin manyan zunubai to kun ga wannan wannan shine hali na farko wanda ake wajabta ai saki a cikin sa hali na biyu da ake wajabta ai saki a cikin sa shine halin shiqaq halin alhakaman idan aka samu turnikewar alaka tsakanin ma'aurata aka tura masu a masu hukunci ɗaya daga ɓangaren miji ɗaya daga ɓangaren mace fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma to abinda waɗannan alhakaman suka kai ya zuwa gare shi idan suka yi hukunci cewa maganin wannan sarkakiyar alaka da rashin jituwa a rabu a raba aure to idan wannan sakin da suke yi wajibi ne don bai halatta su kyale su ci gaba da zama a cikin sabon Allah ba saboda haka sakin alhakaman yayin da suke ganin kan cewa sakin shi ne ya ayyana shi ma wannan saki ne da yake ɗaukan hukuncin wajarci na uku shi ne yayin da ya zamanto cewar mace ba za ta iya taƙi kiyaye iyakokin Allah kuma mijin ya yanke kauna akan ba zai iya tsora ta akan ta ba Allah ba kamar ba ta sallah kuma ya yanke kauna ya ce wannan ba zai yi ba ya san cewa ba zai yi ta cikin sallah ba ko kuma ba ta tsare kanta ya yi ya yi da wa'azin da dukkan hanyoyi ta ki to a nan wajen saki wajibi ne ya ci gaba da zama da ita bai halatta ba domin ci gaba da zama da ita zai zamanto yarda ne da sabon Allah bal a cikin wannan hali ma kamar yadda yake a matabar imam ahmad kuma ibn kafir ma ya rinjayar da wannan ra'ayi ya halatta ya matsa mata lamba a cikin wannan hali ya takura mata har sai ta biya wani abu har sai ta yi sai ta tilasta yi kulli don ya rabu da ita kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala ya yahillu lakum an ma ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an ya Ya kafa, Allah yakhafa alla yuqima hududallah fa in Allah Ya ma khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fima ibtadat bi da kuma ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an a karha wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'd ma atiyakumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wannan yace aya ya ayyuhallazina na la yahillu lakum an tarithu nisaa'a karhan wala ta'dhuluhunna al'adl shine ku takura ma mace yadda yake za ta zama ita ba ne aure ba ita ba sakakka ba al'adl to Allah ya hana ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kada ku yi mata irin wannan dan ku karbi wani abu da ta ba ku illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha mubayyana to shine suka ce a cikin irin wannan hali yayin da ya zama to cewar ba ta kamin kanta to ya halatta ya matsa mata ya munana mata har sai ta zo ta ba da wani abu don a sauwake mata ta tafi wato kar ya gamanto kawai ya sake ta a haka kawai ta fi to duk da sun faɗa amma mutum irin wannan a rabu da ita ta tafi shine ya fi sauƙi saboda makarimul akhlaq duk da yake ita bata cancanci a yi mata makarimul akhlaq ba yayin da ta zamanto haka to amma fa sai idan a cikin halin da yake baya kaunar cewa zai iya sanya ta ba Allah in ya yanke kauna ba'ana ya riba tun kokarinsa. kan ya dora ta akan ɗa'a ta hanyar wa'azi da dukkan matakai da zai da rarrashi da hanyoyi daban-daban duk da haka saki to a cikin wannan hali don kar ya alhabisa su lil khabisi kare ya zamanto shi ma khabis din tunda ta tabbata kan cewa habisa ce kar shi kuma ya zamanto shi ma khabis tamkarta to yakan zamanto kuma a wannan mun yi lokacin da yake zamanto a wajibi ko yakan zamanto makruhi makruhi shine idan babu wata bukata baka da wata bukata ba bukatar yin saki din bayan kuma babu wani aibi tare da matar kawai ka sake ta ta wannan makruhi yakan zamanto kuma haramun yaushe ne saki yake zama haramun na'am na'am in tana cikin jini dai ka ce in ba ta gama jini ba alhaji Allah in tana cikin jini eh, in tana cikin jini tana cikin jini na al'ada tana cikin haila kamar yadda zamu gani hadisin ibnu umar da ya kawo haramun ne take cikin haila aha da kuma wanne ko saki tana a cikin tsarki da ya sadu da ita tana cikin tsarki amma ya sadu da ita ya yi saki a wannan lokacin shi ma haramun ne kamar yadda za mu gani a wannan hadisi na'am ya sake ta don ya haramta mata cin gado ai sakin bai yi ba ai sakin ya yi amma sai ta ci gado <laughs> bai yi haram ba bai yi haram ba amma dai in dai a cikin amma ai san ba wanda ya san kasu dinsa a cikin halin ne yana cikin rashin lafiya rashin lafiya wanda yake na ajali in yi saki a lokacin shi ne sakin ya yi amma ba za a haramta ta ci gado makasudinsa in ma makasudinsa kenan in ma ba makasudinsa kenan ba shari'a ta yi mu'amala da zahirin hali na'am kabara na'am nikahu tahlil nikahu tahlil to ai wannan o o talaqul muhallil eh wanda ya saki mace domin ya halatta ta ga mijinta na farko hmm. a wajen jumhurin malamai a bisa saɓani wajen shafi'iyya shafi'iyya sun halatta wannan sun ce wannan ma wata awon wa'alar birri wata kwa ne <laughs> amma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-muhallil wal muhallal la wanda yayi yayi saki amma wannan fa jam'u bainal amrayn ne fa tabara ya kamata mu tsaya akan wannan wata kila shi yasa ma ba ta ambace shi ba shi wannan a auren ne auren ne ya yi auren da niyyar halatta ta ga wancan hmm? amma idan ya aura ba da niyyar halitta ta ga wancan ba sai ya saki domin ta koma wajen wancan amma asalin auren da yi ni ta halil ba za mu haramta masa sauraka ta akwai akwai far nikahu tahlil shine aka la'anci wanda yi amma talaqu tahlil shi wannan bai shiga ciki ba inda asalin auren asalin aure ne na sunna yi aure kaya ka auri mace cewa kana so ka zauna tare da ita sai aka zo aka baka sai ka ga kan cewa kullun kuka take yi kullun kuka take yi mm. kullun in ta ga in ta ga hoton yaran ta sai kuka mm. yara idan suka zo da wuya za su rabu sai a koke suke yi da kace kai wannan al'amari na Allah ki koma gidan ƴaƴanki farin sake ki koma gidan ƴaƴanki yanzu wannan in yayi wannan sai a ce yayi yayi saki na halal na haram kabara fata wanda zaka bayar kenan eh, to kaga a cikin irin wannan wannan taimako ne ma asalin auren shine aka haramta kai auren dan ka halatta ta da niyyar ka aure ta kayi a domin ka halatta ta ta koma wancan wajen mijin hmm. tunda shi aure ba a yin sa domin irin wannan na'am cikin sabo take ita tana cikin la'anar mala'iku ita ba sai ta yi ila'i ba rana dare daya in ta kaurace ma mijinta dare daya in ta kaurace ma mijinta idan miji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan miji ya kira matarsa zuwa ga firashinta bata zo ba ba ta tal'anu hal mala'ika za ta kwana mala'iku suna tsine mata na'am na'am eh. a bai halatta ba ai wannan halin tafiya halin larura ne sai ya yarda da ita amma ka san abin da ya sa kenan sayyidina umar idan mutane sun tafi jihadi sai ya tura duk wanda ya wata hudu sai a ce masa ya dawo gida wajen matarsa amma wannan ba za a bashi hukuncin mai ila'i ba saboda halin tafiya amma mutum yana zaune a gida tare da matarsa amma yana ɗaki daban tana ɗaki daban ba shi ba ita wata da watanni shekara da shekaru to wannan hukuncin mai ila'i yake ɗauka in ya wata wata hudu to za a nemi in ya wuce wata hudu bai sake ta ba kuma bai dawo ba zai zama to a cikin sabon Allah to wannan na'am alaikum salam hmm? wani shi ne na addini din ake cewa idan ba ta da addini in ba ta da addini ta wajibi ne sai dai in kana fatan za ka iya shawo kanta ba wai kawai daga zarar ta shiga din ba a sai ka yi kokari sai ka kokari ka dawo da ka shawo kanta <laughs> to mun yi haramci mun yi wajibci ko to mustahabbanci shine ya rage ko eh, shi kuma yaushe ne saki yake zamantowa mustahabbi saki yana zamantowa mustahabbi idan ya zamanto cewar a wato matar tana da mummunan hali tana da mummunan hali wanda ko ba shi da bukatarta yana da wata wanda yake za ta sauƙaƙa masa halin da yake ciki kuma wannan mummunan halin yana tasiri a gare shi wajen addininsa wajen alaƙarsa da Allah jalla wa'ala kamar ya zamanto mai makauniyar soyayya a gare ta kuma tana mugusta masa ba kuma ya samun wani abu na ba kuma ya samun wani abu abin a zo a gani daga gare ta to a cikin irin wannan hali mustahabbi ne ya rabu da ita to sai ya kawo mana hadisin abdullahi bin umar wanda wannan hadisi shine imamul bukhari ma ya bude kitabun talaki da shi da shi ya bude kitabun talak kuma hadisi ne wanda yake umda asali a wannan babi wannan hadisi abdullahi bin umar ya ruwaito shi a kuma da yawa daga cikin tabi'ai suka ruwaito nan riwayar da ya kawo riwayar salim ce salim dan abdullahi bin umar riwayar salim ce da ita ta kunshi wata ziyada wanda ya ambata ta fushin annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu ji ma'anar hadisi daga abdullahi bin umar Allah ya yarda da su annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'id cewa ya saki matarsa alhali tana haila tana al'ada fa zakara dalika umar li rasulillahi sallallahu alaihi sallam sai umar radiyallahu anhu ya ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fataghayyada fihi rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi yayi fushi a kansa ya fushi a kan wannan abin da ya faru daga gare shi sun maƙal sannan ya ce liraji aha ya komo da ita sun mayumsik ha sannan ya rike ta hatta tasfor haske ta yi tsarki sun tahir sannan ta yi al'ada fatafhur sannan ta yi tsarki fa in bada lahu an yi tsallika ha idan ya bayyana in yana da niyya ya sake ta falyutsallika ha to ya sake ta sai ya zo zada buhari wa muslim fahiran alhali tana mai tsarki ƙabla an ya matsaha kafin ya sadu da ita fatilkar idda to wannan ita ce idda kama amara Allah azza wa jal kama yanda Allah azza wa jalla ya umarni wasi fi a wani lafazin hatta tahida haizatan mustaqbala haske ta yi wata haila wadda za ta zo daga gaba siwa haidati hallati tsallaka fiha banda wannan hailar wanda ya sake ta a cikinta wa fi lafzin a wani lafazin fa bat min talaqiha sai aka kirga wannan a cikin sakin nata wani ita ce a riwayar wannan ita ce riwayar muslim ne ya kawo ta daga ita ce riwayar muhammad ibn akhi az-zuhri ibn akhi az-zuhri فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبد الله يمت مراجعة يداود يمت قومي كما يند من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأمرني an fahimci yadda hadisin ya zo ko wato wannan kissa ce ta faru ga abdullahi bin umar kuma almajiran abdullahi bin umar suka rawaito wannan riwayar kamar yadda muka ambata ita ce riwayar kansa sali haka zalika nafi maulansa ya rawaito nafi almajiransa ma fitattun almajiran sa duk sun rawaito da malik da ayyuba sakhtiyani da ubaidullahi bin umari da laif ibn sa'ad su duk suna cikin sahih muslim haka zalika yunus ibn jubair ya ruwaito haka abdullahi bin dinar shi ma almajirin ibn umar ya ruwaito haka sa'id ibn jubair shi ma ya ruwaito wannan hadisi saboda haka hadisi ne da ya shahara daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya saki matarsa alhali tana haila ita wannan an ce ismuha amina bintu rifar qalahu ibnu babataish ita ce matar amma ban gani ba a cikin riwayoyi da suka zo shi yasa ibnu hajar ma ban kiyaye cewa ya ambaci wace ce ba da ya sake ta sai sayyidina umar ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yadda aka yi mutanen gidan ibnu umar ne suka je suka gaya ma sayyidina umar suka ce gashi ya saki matarsa alhali tana al'ada to shi kuma sayyidina umar sai ya je ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi me ma'anar wannan fushi nasa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu daqiq al-eid ya ce fuskar fassarar wannan fushi akan cewa al'amari muhimmi kamar wannan shine mace tana al'ada a yi mata saki ta yaya za a yi ga sha'annan sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma bai tambaye shi ba bai tambayi hukuncin ba shine wajibin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya sa ma a wata waɗansu suke ƙarawa a cikin riwayar wannan ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma mun san a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam buƙatuwar sahabbai kansu mayar da al'amarin su zuwa wajensa bukata ce wadda take sananna saboda haka wani abu ya zo ya faru mai muhimmanci ba a kai ya zuwa gare shi ba wannan abu ne wanda yake mai girma wanda yake shine fassarar fushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda shi a sharhin wannan hadisi ibn dafiq al'id ya yi wannan wato istin ko kuma cewar al'amari kamar wannan abu ne wanda yake hani gare shi ya kamata ya zama to zahiri duk da yake wannan ba lalle ba inda amma wanda yake za a iya sani cewa cewa wannan ba daidai ba ne daidai wannan ɗin da fuska uku ya ambata ko dai cewar cewa saboda abu ne wanda yake hani ne gare shi a bayyane yake wannan yana da rauni ko kuma al'amarin yana buƙatar tabbata neman sani shine wanda muka ambata ko kuma al'amari ne wanda yake ana buƙatar shawara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko alal akalla da sayyidina umar mahaifinsa kafin a ce za'a ya kamata a ce an yi shawara akan al'amari irin wannan duk wannan yana daga cikin abinda shi abdullahi bin umar yayi bai yi ba saboda haka ake fassara yiwuwar cewa fushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne to na'am eh da aka gaya masa ba don ya ji hukunci don ya ji hukunci tun da shi ma wannan al'amari ne wanda yake babba ya kamata a ce da an nemi a san meye hukunci to shi yasa ma na Umar din ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce a wannan riwayar sai aka ce a wannan riwayar sai kawai aka ce liyuraji'ha ya mayar da ita a riwayar nafi sai ce murhu ka umarce shi falyuraji'aha ya mata ya komo da ita to a nan shine ake cewa umarni da umarni da abu kamar umarni da wannan abin ne eh an umarci na umar ya umarci abdullahi bin umar ya dawo da ita umarnin da aka yi masa na umar ba shine zai dawo da ita umarni aka yi masa ya umarci abdullahi bin umar ya dawo da ita shin umarnin da aka yi ma abdullahi bin umar a shi ma kamar umarnin da aka yi ma umar ne wajibi ne na'am duk kowanne umarni ne to duk da yake matsala ce ta usul in kun tuna mun yi ta a cikin maraqis su'ud hal al-amru bi shay amrun bil amri bihi aw la umarni da abu umarni ne da umarni da wannan abin ko ko ba shi bane hal al-amru bil amri bi shay amrun bihi aw laysa amran bihi umarni da umarni da abu umarni da wannan abin ne ko ko ba umarni ne da shi ba wato kenan idan abdullahi bin umar bai dawo da ita ba ba shi ne kada ya yi laifi ba shi ma umar ya yi laifi na'am a to ai shi ne matsalar ko shi ne idan abdullahi bin umar bai dawo da matarsa ba hmm? me ya matsayin na umar na'am ya isar shi Umar ni aka ce yayi to ai umarni aka ce yayi ya umarce shi ya dawo da ita ya umarce shi ai in ya umarce shi da me ya umarce shi to kenan shi ba umarce shi da ya sa shi ya dawo da ita ba kawai ya umarce shi kan ya dawo da ita shi ya isar ne kawai isarwa ne nasa eh shi ne ce isarwa ce tasa kawai ko ba ya tsaya ya ga kan cewa ya dawo da ita ba to yanzu za a umarce shi bayan za a umarce shi ya umarci wanda ba shi da iko a kansa to mu kyala wannan matsalar yanzu almuhim idan na farko mu ɗauki a hukunce-hukuncen wannan hadisin ya nuna haramcin saki a cikin haila ko? wannan ijima'i ne ijma'i ne idan ya sake ta ba tare da yardarta ba ko wannan ijma'i ne me yasa muka tsaye da cewa ba tare da yardarta ba hmm? na'am na'am na'am yawa idan mace ta zo ta ce sai an sake ta kuma tana cikin haila na'am na ba za a bi ta bakinta ba to wannan zai koma ya zuwa ga menene illar hannu me yasa aka ce kar a saki mace a cikin haila eh haram ne me yasa ya zama haram eh na'am dan yawa fuska ɗaya kenan wannan shine eh, mashuri wajen malikiya cewa kada a tsawaita mata idda domin idan aka sake ta a cikin haila waɗannan kwanakin na hailan nata ba za ka kirga su a cikin idda ba babu shi za ta fara lissafin iddata ne daga tsarkin da ya zo bayan wannan haila saura kaga iddata ta yi tsawo kenan ko ba haka ba domin waɗannan kwanakin da ya kamata a ce ta fara idda ba za ta kira da shi ba saboda haka kaga iddata za ta tsawaita kenan ko saboda haka akwai cutarwa a gare ta ko ba haka ba to idan ta ce ta yarda ta ce a sake ta a cikin hailar duk da akwai cutarwa ba dai don dai inda ta ce tsawo ba ce ta yarda ta ce sai an sake ta na'am a to ai alhukumu ya duru ma al'illa in dai kun ce wannan illar ce to sai ku ce sai ya sake ta tunda kun ce illar kar idda ta ce tsawo ya halatta a sake ta a lokacin a wajen waɗanda suka ce ita ce illa eh, shi sa kun ga nan ibn al-mulaqin yace idza kana bi ribaha idza kana bi ghairi ribaha kai idan aka yi sakin tana cikin haila ba tare da yaddarta ba wannan bin ijma haramun ne amma in da yaddarta to akwai wannan sabani waɗanda suka ce illar shine kar a tsawaita illa idda sai ce idan ita ce ta yarda sai a suke ta a cikin haila waɗanda kuma suka ce a'a ko wannan ce illar abu zahirin lafazi shi ne ko yaushe ibnu da ƙiƙil id shi ya faɗa a cikin sharhinsa rahmatullahi alaihi ya ce yace wa yanbani aidan ala hadain al ma'akhadain ma idza sa'alat al mar'atu talaqa fil hayd هل يحرم طلاقها فيه فمن مال إلى التعليل بطول المدة لما فيه من الإضرار بالمرأة لم يقتضي ذلك التحريم لأنها رضيت بذلك الضرر ومن أدار الحكم على صورة الحيث منع والأمل بظاهر الحديث في ذلك أولى لا ai أيتي da zahirin hadisi a cikin wannan shine yace ko shi ibnu daqiq أبو idina ترددي wannan yake cewa wato me ma'anar me hikimar umarni da ya zo a cikin hadisi sai ka samu wata sura shin wannan ma'anar za ka aiwatar da hukunci ne za ka fitar da shi daga sigar zahirin hadisi saboda wannan ma'anar ba ta ciki kamar a irin nan wajen ko kuma za ka yi maka zahirin lafazi yake ka bi zahirin lafazi shi ne domin da yawa daga cikin hukunce-hukunce idan dai illar ba faɗanta akai ba ba nassi akai a cikin hadisi ba ijtihadi ne aka yi to ka bar ijtihadi ka bi zahirin lafazi shine yace shine aula ka bar ijtihadi ka bi zahirin lafazi shine yace na'am hmm. hmm. wannan saki ya afku amma ai ba shi ne ya yi. ba ba nufin saki a cikin idda ba a cikin haila ba eh, saki ya abku saboda a ta'alik ne talaqul mu'allaq bas a'a ai asali ya danganta da irin saki eh, in yace in yace saki in yace saki uku ne ya zama to saki uku in yace saki ɗaya saki ɗaya dole ta inda ya ce ai za a aiki da zahirin lafazi ne in yi islaki za a ɗauke shi a tsaye ne na'am na'am ko da an ce inda wani ne ya a cikin a kan a nawa da wani da wannan dai mun gaya mun faɗa cewa ka bi zahirin hadisi shi ne amma wajen bai ulgarar a ai illar ɗaya ka hararo shi wanda ya cinikin ko da wancan ya yarda ya ci halal? ya ci halal ba aklul mal bil batil bima ya akulu a hadukun mali a fiye bai zai da haka da wani hujja za ka ci dukiyar dan uwanka ba da haƙƙi ba ai ba cewa ya baka kyauta ba cewa ya yarda din da cinikin garar din ne ya yarda da cinikin garar akan cewar shi kansa ya halatta ya yarda a ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba tunda Allah ya wajabta mutum ya rike duke wala tutu amwalaku wala tutu sufaha amwalaku to sannan idan nan aka ce murhu fal falyuraji'aha ka umarce shi ya dawo da ita me hukuncin wanda ya me hukuncin koman wanda ya saki. ya saki matarsa a cikin haila ya komo da ita a sakin mun ce haramun amma ya dawo da ita bayan ya yi saki ya yi mata kome murhu falyura ji'aha ya yi mata kome na'am al'amur ya tabi wannan wajibi ne wajibi ne wannan wajibi a kansa wato hukuman wa ƙaza'an idan ya ki dawo da ita za a kai shi gaban alkali alkali ya tilasta shi ya dawo da ita in bai dawo da ita bai alkali ya daure shi alkali ya daure shi ya ce mata ta koma ɗakin ta dole ya ya dawo da ita an fahimta a wannan shine matabar malik rahmatullahi alaihi a hukunci na biyu idan idan ya wannan sakin idan mutum ya saki matarsa a cikin haila mai hukuncin wannan sakin Na? eh, eh talat ne na bid'a to mai hukuncinsa ya abu ko bai abu ba ya abu me dalili ha, a lafazin ha. wannan a, wato ba za mu ce wannan ana nufi a luga ba a luga wato ya dawo da ita a ba ana za su iya cewa wato ya dawo da ita ai ta zauna a gidansa ko makamancin wannan amma in aka in lafazi ya zo yana da ma'ana ta shari'a da ma'ana ta luga a yaren a cikin maganganun a ashari'u sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukansa a ma'ana ta shari'a ne an raja'a a ma'anarsa ta shari'a shine a yi kome bayan an yi saki a yi kome bayan an yi saki saboda haka ma a cikin lafazin hadisin babu ma wata ma'ana ta wato a yi ta rigima a kan cewa sakin da aka yi a cikin haila ya yi ko bai yi ba tun da cewar da aka yi mata ya yi mata kome ya nuna kan cewa sakin ya yi to ballantana kuma riwaya ta zo a bayyane kamar yadda ta zo a cikin sahih muslim a cikin a cikin riwayar ibn akhi zuhri Wakana kana abdullahi tallaqaha taqliqatan wahida abdullahi ya sake ta saki ɗaya fa batnin min talaqiha sai ake littafi a cewa yana daga cikin sakinta wa raja'aha abdullahi kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ya dawo da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kama wannan za a iya cewa wannan maganar waye hmm? mai ruwaya daga wa daga ibnu umar salim kenan ɗansa to za a iya cewa ai ba za a yi hujja wannan maganar salim ce ko ba haka ba eh yana ba da labari amma dai za a iya cewa wannan ba lalle ya zama to ya halarci kissar ba hmm? to sai riwayar azzabidi ta bayyana ya ce ƙala ibn umar Ibnu umar ya ce faraja'tuha sai ne mata kome wa hasabtu laha at-tabliqata allati tallaqtuha na kirga mata wannan sakin wanda ne mata saki ba shi kenan ba to to waɗansu sai suka ce a wannan abu zubair ya ruwaito daga ibnu umar cewa faradda ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara ha shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar ya soke wannan sakin bai gan shi a komai ba hmm? eh wato sakin bai yi ba shine riwayar Abu Zubair a cikin sunan Abi Dawud Abu Zubair an ibn Umar Abu Zubair Abu Zubair Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus amma ta ci karo da abin da ke cikin bukhari ga bukhari kun ga abin da bukhari ya ce radiyallahu anhu ya ce ba saɓani ba aka samu saɓawa <laughs> ai ba saɓani ba ne wanda suka saɓa kaɗan ne imamul bukhari ya ce kun ji babin babun idza tulliqat al-ha'id ta'taddu bi zalika tsala haka bukhari ya faɗi hukunci idan aka saki mai haila tana kirga wannan sakin da aka yi mata sai ya kawo riwayar nan ta ibn umar daga riwayar anas ibn sirin ban ambace shi ba cikin ruwa ta an ibn umar anas ibn sirin a ultu tuhtasab yace ya ce ma ibn umar za a kirga ta ƙara a ra'aita in a jaza wa tahmaq to ka bani labari idan ya gajiya ya kasa dawo da ita ko kuma ya zamanto cewa wato ya yi wauta wato me zai amfani shi ya ji ya yi saki a cikin haila sai ce haddasana abu ma'amar ƙala haddasana abdulwari ƙala haddasana ayyub an sa'idu bin jubair an ibn umar ƙal fusibat alayya bi tafliqa waye zai masa kirgayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tafi inganta bisa riwayar abu zubair an ibn umar wannan ba waɗanda suka saba waɗansu malaman zahiriya da kuma waɗanda suka zo daga baya a kamar sheikh islam ibn taymiya da ibn al su ma ra'ayin su kenan suka yi riko da wannan farar da ha alayya wa lam yaraha Ah, lakin qala abu dawud da ya ruwaito wannan din hmm. yace al ahadith kulluha bi khilafi abi hadith abi zubair wa qala ahlu al hadith lam lam yurwa li abi zubair ankaru min hada ba taba ruwaito abin da yafi komai na kara daga abu zubair ba irin wannan <laughs> abu dawud ya allalata, ta abin da yake kenan lam yurwa li abi zubair ankaru min hada na'am sai to sannan nan akwai sura ta biyu ta da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga sai yace masa murhu fal yuraji'ha hatta hatta tathur ko ya dawo da ita tana cikin haila har sai ta yi sarki thumma tahir ثم تطهر ko bai umarce shi yi saki a cikin tsarkin na farko ba bayan ta gama hailata ko ba haka ba idan da illar tatwilul haid ne ai da sai ya baki izini ya sake ta a lokacin tunda in ya sake ta bayan ya dawo da ita ai kaga shi ba a samu tsawon haila ba to me hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai um, ya umarce shi cewa in ya dawo da ita ta yi tsarki daga wannan hailar sai ta yi tsarki daga wannan hailar ta sake wata hailar ta yi tsarki sannan a tsarkin na biyu in yana so ya sake ta ko ya rike ta amma da sharaɗi ta da ya sadu da ita me hikimar ba a ce ya yi wannan sakin a tsarki na farko ba domin a samu daidaito ta wace fuska kaga inda yana dawo da ita a ce tana tsarki ya sake ta sai zamanto dawowa da ita ya dawo da ita ne don kawai ya saki don ya saki kawai ya dawo da ita ne don ya saki amma da aka ce ya sake jira har sai ta yi haila sai ya zamanto dawo da ita don ya zamanto an samu an ba shi lokaci da zai sake aunawa ya gani shin ya zauna tare ita kawai su ke ta wanda yake nuna wuta eh, kuma in tana wani hali nata za ta samu ta gyara kun ga wani ya ɗaya daga abin da ke nuna cewa shari'a ba ta so wato ba ta gaggauta bayar da damar saki hanyar saki ana ƙoƙarin a daɗe shi ne hikimar to sai aka ce kuma in ya tashi sakin nata a tsarkin na biyu malamin jami'a hafi matsawar bai sadu da ita ba mafhumin wannan in ya sadu da ita a cikin wannan tsarkin zai iya saki ko ba zai iya saki ba saboda haka kun ga wannan ita ma sura ce ta hannun saki mutum ya saki matarsa a cikin tsarki wanda yake ya sadu da ita menene illa za a tsawaita ta za a samu tsawaitawa hmm? na'am ba ba a lokaci ai a lokacin ba ta da ciki bai sani ba sai daga bayani za ta bayyana in ya kusance ta ai ba da kusantar ta da zata wannan kusantar ciki ba zai zama to illa ba tunda ba ta da ciki bai zama to shine illar tsawaita ciki din ba abinda suka ce saboda sun ce lokacin mu ya kore shine a ana gudun kada ya nadama nadama ake gudu a toshe masa kada ya nadama domin yayin da ya saki ma yayin da ya sadu da matarsa tana cikin sarki akwai yiwuwar ta ciki yayin da ya sake ta kuma ya bayyana cewa tana da saki sau da tana da ciki kaga sau da yawa mutane in suka san matar suna inda sun san matar suna da ciki ba za su sake ta ba sai nadama ta zo masa to dan a toshe masa kofar wannan nadama shine hikimar da aka ce kada mutum ya saki matarsa alhali ya sadu da ita a cikin sarki yana iya da zai iya zamantowa na saboda mafumin abin da ya zo da shi hanyoyin da aka bi ah, to na biyar ya hukunci na biyar cewa ita raja'a kome ba ta bukatuwa ya zuwa ga yardan mace ba kamar ɗaura aure ba ne ɗaura aure sai ta yarda amma komai ba ta da iko in miji ya ce ya dawo da ita shi kenan saboda haka abin da waɗansu waliyai suke yi mutum ya ce ya dawo da matar su ce wallahi ba inda za ki su hana ta komawa gidan mijinta kuma waɗansu ma wani iya la haka ga wato su kyale ta ce wani auren akan wannan bayan ya ce ya dawo da ita hmm. to <clears throat> eh, sannan wannan hadisin ya nuna kan cewar ana kirga al'akra idda da tsarki ake kirga ta ba da haila ba tun da ya ce fatilkal iddatu lati amara Allah an tufallaqa laha nisa wani ita ce iddar wanda Allah ya umarni da a saki mata a saki mata domin fara ta kaga daga yaushe ake fara idda kenan eh? daga tsarki daga tsarki saboda haka tsarki tsarki shine ake kidaya idda da shi in aka saki mace tana da tsarki kaga wannan kwanakin da ta yi ko da ana sakinta yau gobe sai ta fara al'ada wannan ta samu ta ga tsarki daya in ta haila ta farko sannan ta ga tsarki na biyu in ta haila ta biyu ta ga tsarki na uku tana fara haila ta uku ta gama idda domin ta sami tsarki guda uku da yan kai ba ta samu tsarki biyu da yan kai amma aka kirga shi a matsayin tsarki uku to tun da annabta lalai sanar ya ce wani ita ce iddar da ake ake sakin mace domin ta fara wato idda da ita hmm, ya nuna kan cewa tsarki shine idda ba haila ba sabanin mazhabar abu hanifa da imam ahmad da suka ce tsarki shine haila su a wajen mazhabar imam ahmad da imam abu hanifa in aka saki mace tana cikin tsarki to jini na farko shine ƙuri'i na ɗaya sannan ta yi tsarki ta yi jini na biyu shine ƙuri'i na biyu sannan ta yi tsarki ta yi jini na uku shine ƙuri'i na uku sai ta ga tsarki bayan wannan jini na uku sannan ta gama idda sau da haka wata idda ce ta fi tsawo tasu ta fi tsawo ta fi imamu ahmad to wannan hadisin ya karfafa matabar malik da imam shafi'i ah. to na'am ya sakin ya zama haba'a. eh, eh. rad eh, haka suka faɗi wannan ka'ida ta duk wanda ya aiki babu umarnin mu kai to wannan sokakken al'amari an soke shi yanzu wannan hadisin fahimtar za ta ci karo da abin da ya faru da shi sahibul Ya ce wa bat alayya tatliqa waye zai kirga masa eh <laughs> saboda ka gayar ka ce wannan cewa fahuwar rad wannan am ne amma wannan surar khas ya hassasa shi babu ta'aru tsakanin al'am wal khas to a cikin wannan hadisin akwai mai da al'amari zuwa wajen ashari'u a cikin al'amura muhimmai da kuma yin fushi idan ba a kiyaye mai da al'amari zuwa ga Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam to ina ganin waɗannan su ne masail ɗin sauran masail ɗin suna da yawa ibn hajar ya tsawaita sharhin wannan hadisin a cikin fatul bari amma dama hadisai biyu kawai ya kawo a cikin kitabu salat Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu hadisi na biyu sai mu gama kitabu salat insha Allah rana ita ta rana ita ai hutu ne ko ranar lokacin وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين